Binciken Hukumar Kididdiga a Najeriya na nuni da cewa rashin aikin yi zai karu da kashi biyu cikin ɗari, inda hukumar ta ce rashin aikin yin a shekara ta 2011 kashi 23 ne cikin ɗari. yayin da hadadin ya haura zuwa kashi 29 cikin 100 a shekara ta 2013 duk da ƙoƙarin da gwamnatoci da ma hukumomi ke yi a matakai daban-daban don ganin an sama wa 'yan Najeriya aikin yi hakan ya sa matasa a shiyar arewa maso gabas kira ga gwamnatocin da su ƙara himma wurin ƙirƙiro guraben ayyuka inda a cewarsu shine kaɗai mafita kan matsalolin da ƙasar ta fada ciki a wani zantawa da na yi da su a Gombe yayin jarabawan ɗaukan aiki na hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ruwa sun ce samar musu da aikin shine kadai hanyar da zai kubutar da su. Idan wani rashin aikin yana sa mutane su yi tunani daban-daban wani zai sa su ga wani hanya da ba su niyya ba dole su yi sabida kawai su samu abin yi ko su samu abu a hannunsu. Sai akwai bukatar inda halin kari a kara dan yawan yanayin ma'aikata a ƙasar nan sun yi kaɗan mutanen ƙasar kuma suna da yawa su akwai bukatan haka gwamnati inda hali ta daukan ma'aikata musamman matasa a saman musu da aikin yi rashin aiki shine mafarin duk matsaloli don a yanda ake cewa mara aiki zuciyarsa ba abin ba ke tunani kamar mugunci amma in ya samu aiki kaga zai kawo mutane abun yi wanda ba za su mafara tunanin abin da ba shi ba wannan jarabawan na zuwa ne kasa da watanni uku da hukumar shige da fice ta gudanar da irin wannan jarrabawan inda aka samu asarar rayuka da dama to koyaye wannan jarrabawan ya kasance contrary dai game da aka yi na immigration na kwanakin baya da aka samu stampede a ko ina amma at least yanzu dai kamar yadda suka yi zonin din shi galson mu ta bangare north east dai kamar alhamdulillah kamar mu ta matasa ta yan wajen maiduguri kam muna dai farin ciki da wannan arrangement da muka samu a ƙasa daki mai kyau wanda dai ba a samu matsalan ko faduwa ko wani rashin lafiya ko wani abu ba eh to gaskiya kam alhamdulillah mun gamsu da shi saboda an yi shi ne very well organized way bayanai da na samu a wurin rubuta jarabawan na nuni da cewa mutum ɗari biyar ne da shida kumar ta gayyata don rubuta jarabawan daga jihohi shida na shiyar sai dai sama da mutum dubu ɗaya ne ka yi da fifi zuwa wurin rubuta jarrabawan na ci karo da ɗaya daga cikin matasan da ba su samu goron gayyata ba amma suka halarci wurin wannan jarabawan. So yan uwana sun samu sun ce kuma akwai wanda ba lalle ba ne mu mu samu duka amma an nemi duk wanda ya cika ya zo shinan din saboda zai samu interview din. To ko menene fatar matasan da suka yi jarabawan? Fatan mu dai mu samu ci wannan wajen kuma Allah ya sa mu samu wannan aikin. Fatan mu dai shine Allah ya shiga zuciyarsu su ba mu namu mu da mu yan talaka da bamu da abun yi. To mu fatan mu dai Allah ya sa kamar yadda aka kira mu muka yi Allah sa kuma a kira mu a ba mu aiki in har mun ci jaraba. Adatu Muhammad Fawo, muryar Amurka daga Gombe a Najeriya.